الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التظلل لعزمته ولا جنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد ربه الذي إذا أطيع شكر وإذا دعي أجاب وإذا عومل أصاب وإذا عصي تاب غفر أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللائقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau asabar 18 da watan ramadan hijira 1447 kuma shi ne daidai da bakwai da watan uku miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryama 2026 ba manta ba muna nan cikin suratul ahba ayata ta 50 ko da tara za ta shi insha Allah to Allah rahma bismillah أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا إبوه قتلوا تقتيلا سنة الله Allah ce ya aiman da za ka yi annabi sallallahu ta'ala alaika wasallam kulle azuwa jika wa banaki ga yawa matanka da 'ya'yanka Sa'il nisa'il mu'minina da matan mu'minai na duniya tun daga farkon zuwan manzo Allah har ƙarshen tashin kiyama yudnina na min Su shi ƙasa ƙasa da hijabansu ana so mace idan ta sa hijabi hijabin ya dinga jan ƙasa zalika hakan adina an yi rafana shi ya fi kusanto da a gane su Bala yau zai ne ba a cutar da su ba wa kana ga furar rahima Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai wannan umarni ne daga Allah aka fara umarnin da gidan manzan Allah nan aka zo kai 'ya'yan shi nan matan mu'minai kenan haramun ne musulmi ya bar matarsa tana fita irin fitar jahilai ta ɗauko wani ɗangale ta yafa wai za ta guguwa in kayi mata magana hijabi sai ta nuna maka ah, a anima sai ta nuna maka ita ba ba wannan ne a gabanta ba tana so ita ta bayyana da adanta kuma tare da cewa bayyana adan haramun ne ga waɗansu mazaje cikin suratun nuri can Allah ya faɗi iya waɗanda ya kamata su ji adan mata وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا kaga Allah ce wala yubdina zinatahunna su bayyana da adansu illa ga wa wala yubdina zinatahunna illa ma wa minha wa bi ala ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. جنس يسوع. أو آبائهن أو أو أبناء أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوان. شو عبلك وعن عبل أكواتهن كل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء نعم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من sai kuma ya ce waɗannan su ne Allah a gaya wa mata masu imani kas su bayyanar da adansu ji Allah illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana shine malamin suka ce sabon hannu da fuska da tafin kafa kun ji fasarar da malaman tafsiri suka yi iyakacin nan kawai amma duk sauran gangan jikinta da adanta da kayan da ta saka da ɗan kwaninta da kunnanta da sarkata duka ba a yi daune gani ba Allah ce ku ɓoye illa libu'ulati inda sai mazajen ku na aure mijinki shi ake so ki cancara kwalliya ki ɗaura ɗan kwaninki a gaban goshi ki sa cingam a baki ki kauna yawa in yazo wannan ya halarta babu wani abu amma haka kawai wani kato ki shirya kwalliya kawai ki fita ki yafa gele haramun ne ba wayewa bace yahudanci ne kafirci ne koyan kafirai ne shi yasa manzo Allah ya wani hadisi yake akwai wasu mata da za a yi a ƙarshen zamani nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka aslimatil buhtil ma'ila lam arahunna haka annabi ce lam arahunna wala yazidna rihal jannata wa inna rihaha la yujadu fi masirati kaza wa kaza isa wasu mata a ƙarshen duniya kasiyatun su saka tufafi amma ariyatun tsara su komai kana ganin shi a waje to ƴaƴan musulmi ya kamata su yi haka matan musulmi ya kamata su zama haka ya kamata ba annabi ya ce ma'ilatun mumilatun karkatattu masu karkatarwa Ru'usu hunna ka asnimatil bukutil ma'ila kansu kamar tozar raƙumi da ya karkace za ka ji suna wai a zunguru maza ko a zunguru maza ko a a cuci maza eh ka asali matil bukutil ma'ila kaga haka manzo Allah ya faɗa ashe a cuci maza ne zai zo sunan shi ko ka asali matil bukutil ma'ila kamar to zan raƙumi da ya karkace annabi ya ce ba za su ji ƙanshin aljanna ba ai ba zan gansu ba in ji annabi ba zan gansu ba rayuwata za ta kare a duniya ba su fara fitowa lam arahunna ba zan gansu ba kuma wala ya na rihar janna ba ma shiga aljanna ba Ƙanshinta ma ba za su ji ba kuma annabi ce ana jin ƙanshinta daga tafiyan kilomita dubbai ko ɗaruruwa to amma ita ba za ta ji ba ba ta da rubu saboda me ta bar komai na ta kowa ya gani saboda haka mu matsa da shiryarwa ga ƴaƴanmu kar mu bari suna bayyanar da adansu haramun Allah ya kare shine Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi kulli azwajika ga yawo matanka wa banatika da 'ya'yanka wa nisa'il mu'minina da matan mu'minai yuminina alaihinna min jalabibihinna su yi ƙasa-ƙasa da abinan nasu jalba nasu shine abinan hijabi zalika adina an yi urafna wannan shi ne ya fi kusa da a gane su cewa matan aure ne matan musulmi ne ƴaƴa ne ba bayi ba ne. bayi su ne suke sa ƙananan kaya su suke sa gajeren janba ko ma su fita haka an san baiwa ce zai zai ba za a cutar da su ba wa kana Allahu rahima Allah ya kasance mai gafara ne kuma Allah ne jin kai Allah ka gafarta ba saboda haka hakkin tarbiyyantarwa yana wuyan mu iyaye wajibi ne mu matsa domin kafirai suna jin haushin su ga musulma cikin hijabi ba sa so yana bukanta musu rai sai Allah ce la illam yantahi munafiquna lallai haƙiƙa in munafiqai ba su halu ba wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda cikin zukatansu akwai ciwon munafirci wal murjifuna da masu tsegumi su dau nan su kai nan su dawo da wannan su dawo da shi nan fil madinati anan madina in ba su daina ba la nugriyannaka bihim wallahi zan sallaka ka akan su ya manzon Allah kuma la yajiduna la yajawirunaka sa'annan ba za mu bari su zauna kusa da kai ba illa qalilan sai dan zama kaɗan. Allah ce mara'uni ababen tsinewa ne an tsine musu albarka aina ma su izu inda duk kuka same su ukizu a kamo su wa kuttilu a kashe su tattilan kashewa kuji umarni da Allah ba aina ma su ukizu inda duk aka same su a kama su wa kuttilu tattilan kaga sai da aka sa wa tawun ɗin nan shadda aka ce wa kuttilu ba ce ma ku kutilu ba a wa kutilu ku yawaita kashe su taktilan kashewa allahira sunnatan lahi wannan shine tafarkin Allah fil zai na min abdu cikin waɗanda suka shuɗe cin gaba walan da li sunnatin lahi tabdila tafarkin Allah ba za ka sama masa canji ba in Allah ya tsara abu haka abin zai tafi har tashin alkiyama babu canji Allah ya raba mu da munafurci munafikai sun cutar da manzon Allah zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ku gane cewa in kan rike gaskiya za ka yi ta gwagwarmaya gabar yamma kudu arewa in wannan suka taɓo ka ta nan waɗannan su taɓo ka ta nan kun ga dai ga faɗa yahudawa suna cakalar annabi kafiran maka da kewaye da maka suna ta tsokanin manzan Allah cikin garin madina kuma ga munafikai wutar munafunci tana ci me yasa aka kawo waɗannan duka dan ladan manzon Allah ya yawa domin lokacin da kake aikin Allah wani yake tsangomar ka kuma ladan ka Allah ke karawa amma in ka yi hakuri in kaga kana aiki salin alin ba wata damuwa to akwai matsala kowa abin nan kaga kana yi nan cewa a ah, wani an shi wallahi wa abin sa ba ruwan shi ka tafi wa bi kuma ba ruwan ka to ai ba gaskiya kake faɗa ba yawa dole ne wani zai ji ba daɗi ko ba haka ba wanda ya ji daɗi ba dan ya ji daɗin ka faɗa ba wanda ya ji zaɗi ba dan ya ji zafin ka faɗa ba to wa zuke ko eh, kowa ta ba shi ƙur'ani ne ba littafin Allah ne duk abin da ka gani a ciki Allah ne ya ce a faɗa to kuma shi Allah ne zai ji tsoronka don kana laifi sai kuma an zo wurin sai a shashafa ka da mai a shashafa ka da mai sai a wuce a inda duk kalmar kafirci ta zo buga masa kafiri inda duk kalmar munafurci ta zo maka masa shi ma munafurci ne ba haka Allah ce ba mal'unin aina ma suqifu ukizu wa qutilu taktilan ku karkashe su munafukai sai manzo da ya ce alamomin munafiki uku ne sai dai munafurcin ya kasu biyu nau'i biyu ne akwai kufurul aqida kufurul kufurul itiqadi an gane wannan mutum ya kudurce a can cikin zuciyarsa shi bai da Allah ba bai da manzon Allah ba bai amma yana alwala ana sallar da shi to wannan kafiri ne hakikanin kafiri eh wannan muna kafiri ne amma ba dama ka sa masa takobi ka fille masa kai amma kafiri ne to sai nifaqul amali munafircin aiki Allah ce alamomin hudu ko iza hadafa wa iza wa'ada wa iza utmina wai za hasama a to wanda ya hada hudun wanda ya hada hudun duk yana yi kana munafiqan khalisan manzo Allah ya ce wannan tsantsan munafiki amma wanda aka same shi da daya baya yin uku ko aka same shi da biyu ba to wannan ba za ka ce mishi ya cika ba amma ya kusan cika wa shi ma Allah ya sauke duk wanda ka gani zai magana sai ya dan sirka ƙarya duk wanda ka gani yi alƙawari baya jin kunyin sabawa to yana da alamar ne munafiki sa'annan idan yana husuma aka yi masa nasiya sai fandare ni jahili ka dauke ni kawai da an yi magana sai ka jawo mutane aya <laughs> eh dan me zaka jawo mun aya to ayar laifi ce kuma ni na hana ka kasanta wala ne ne da wai da an fara magana zai ja maka aya aya aya aya aya aya shi baya sallah ja aya kaga yayi me ya fandari shine idza khasama fajara sai fandari ba zai yadda ba to ka tsaya mana mu karanta yace oh ni ba ba aya ka nake bukata ni ba na bukata Allah ya sauke to furci haramun ne an cutar da manzan Allah da shi annabi ya yi kukan zuci da aikin munafikai a madina ya yi kukan zuciya sai Allah ya ce menene gaba ya sa salukan na وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألك الناس عن الساعة mutane suna tambayar ka game da sa'a tashin alkiyama ya manzan Allah annahu la ilma lahu bi sa'ati shi ma manzan Allah bai san lokacin ta ba wa in sa'alahu an-nasu an zalika ko da mutane sun tambaye shi wa arshadahu an yarudda ilmaha ila Allah sai aka shiryar da shi ya mai da ilimin sanin tashin alkiyama ga Allah sai ce kul ka ce inna ma ha inda ma ilimin sa tashin alkiyama yana wurin Allah shi kadai amma sai Allah ce wa mai ka ne sanar da kai na Allah ta takunu qariba mai yuwa sa tashin alkiyama ta kusa ta kusa sauraka هناك اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الله تعالى اقتربت الساعة الساعة تاشن القيامة تاقص وانشق القمر تند وتعكيت بيو تو علامة القيامة تاقص اقترب للناس حسابهم حساب متاني يا وهم في غفلة معرضون suna cikin gafala sun bijire kiyama za ta tashi alamomin tashin alkiyama maza Allah ya faɗi su da yawa yana daga cikin alamun tashin alkiyama mata su yawa maza su yi kaɗan in kana hawa ta facebook za ka san wannan da ga yanya ta ce ita abin nan ce ga tana tana bukata abokin zama na gari wane ita take tallan kanta da kanta budurwa alama ta jin lokacin da muka kuruciya ana neman aure sai ka ga yarinya ɗaya samari guda bakwai a kofar gida tana ta yanga to amma yanzu sai ka ji tana zaki mun sunacin <laughs> oh Allahu akbar Allah ka gafarta mu to wannan yana daga cikin alamun tashin alkiyama sai an samu mace hamsin namiji ɗaya ne yake ɗora musu aure su nemi auren su nemi auren a rasa mazan in an yi magana wani ce muka ba shi da kuɗi yawa suka yi akwai wata ma za ta ce za ta baka sadaki ka aure ta za ta biya maka ɗakin zama ku zauna ita dai bukatar ta a ce tana da miji kata mutu ba aure to su kuma samarin sun loke sun yi motsi to wannan alamar tashin alkiyama ne yana daga cin alamun tashin alkiyama yawaita kayan rubutu da waya na yanzu da sai ka ga wannan waya sai ta ɗauka maka littafi guda ɗari biyar ko dubu ɗaya yawaita kayan rubutu zuhurul jahali bayyanawar jahilci jahilci zai yawa malamai za su ta mutuwa ba za a samu gudun su ba yana daga cikin alamun tashin alkiyama zalincin shugabanni annabi ya ce za su dinga dukan mutane da da talauci za su yi na talauci su maka a wannan su maka a wannan su maka a wancan duk ku talauci don sun make mu duk sun mamake mu yanzu da bulala ga haraji an ɗora da kafin ya hau ya ce in ya hau ya cika shekara hudu bai gyara nefa ba kara zaɓe shi ko ba haka yi faɗa ba ya ce kuma wannan raran man fetur da aka cire za a yi wa mutane aiki sai kuma ya zo ya ƙara haraji bayan cire raran man fetur yau ma an ƙara ko to an sake karawa kuma ba aikin ba abin da ake da kudin sai ka rasa mai ake da shi sai dai kullum ka ji an ce gwamnati ta ware biliyon kaza tiriliyon ɗaya da biliyon kaza za a yi aiki kaza a takarda a rubuce amma an kazo wurin ba za ka ga komai ba ba ka maza Allah yake kullum an ce kowane ɗan Najeriya yanzu bashin da ake yi mu miliyan hamsin hamsin kowane wallahi kowane mutum yanzu ana bin miliyan hamsin hadda kai kowane ɗan najeriya an ci mana bashin miliyan hamsin ana jira wai mu biya Allah ka isar mana to yana daga cikin alamar tashin alkiyama shugabanni su ta zalunci su ta tsaura mutane talauci a sace kudin kasa kullum suna hanyar turai asibiti waje eh ka ji mutum zai taso daga abuja sai ɗauke ta jirgi zuwa bauchi miliyan goma sha biyar miliyan ashirin haka suke hayan jirgi shata yayin da wani ɗan adam yana aikin gwamnati za a biya shi kuɗinsu ba zai ishe shi ci abinci ba ya ci a ciki ba ba waye wata hidima ba ya ciyar da kansa da matarsa da 'ya'yansa guda biyu kuɗin ba zai isa ba amma shi ya ɗauke ta jirgi daga abuja zuwa bauchi miliyan ashirin Allah ya isa ga talauci ya sa waɗansu wawayen cikin sun ɗauki bindigogi sun shiga jeji suna satar mutane a biya su kuɗi saboda yunwa saboda talauci da da ba talauci an yi wannan ne kuma shugabannin suna gani wanda zai yana daga cikin alamar tashi alkiyama Maza Allah ya ce mutum ya kashe mutum shi wanda ya kashe bai san wa kashe ba shi wanda aka kashe bai san wa kashe shi ba kuma bai san akan me aka kashe shi ba ba shine za a shiga jeji kawai a bude wa mutane wuta ba kawai sai dai ka ji harsashi ya shige ka ya ratsa ka a fita baka san waye harbo shi ba shi ma da ya harbo harsashi bai san waye samu ba haka maza Allah ya faɗa annabi ya ce hatta mutum zai je kan kabari ya kwanta ya birgima ya ce ya laita ni da sahibi hazu ina ma ni ne a wannan kwanci a wannan gudu saboda bala'in duniya yana daga cikin tashin alkiyama alamomin tashin alkiyama shine alukan nasu an sa'a mutane suna tambayar ka game da sa'a tashin alkiyama kul ka ce innama ilmuha indallah wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba me ya sanar da kai hakika sa a tashi alƙiyama tana nan kusa tunda annabin da za a aiko wa duniya na ƙarshe ya zo ya wuce yau da wuce wasu shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai to me kake nema kuma da talatin da bakwai annabin da zai zama shine na ƙarshe fa daga shi babu wani annabi an gama aiko wa duniya annabawanta kaf sun kare sai manzo Allah shi ne na ƙarshe ya Allah ka gafarta mana yana daga cikin alamun tashin alkiyama Ya'ya za su je da tausayin iyaye ɗa zai kashe wa abokinsa dubu talatin dubu arba'in amma mahaifiyarsa ta ce ban ɗari biyu ko ɗari biyar sai umu sai ɓata to yana daga cikin alamar tashin alkiyama kai ka haife shi amma lokacin da kace wani yau gidan nan ka zo kai ce fa ne kaga dad dad adin dad wai sunan ka dad eh. Allah sauri yana daga cikin alamun tashin alkiyama warware alƙawura a wurin mutane yana daga cikin tashin alkiyama alamomi za su bayyana arna za su raina musulmi za su dinga kashe musulmi kamar kiyashi na da tashi alamun tashi wani kyama lokacin da aka gani ga kai ga wannan ga wannan ga manyan riguna ga rarruna kikim kikim a kawunanmu amma har mai ɗaya zai kashe kamar guda biyar ko talatin a mu. sai mu shuru mu ce shahada suka yi Allah shahada shi shahidai ne sun mutu saboda tsabar tsoron tsiya da sau rayuwar duniya alamun tashin wanda la ya tsawon nan kafiri a zamanin sahabbai bai sai nuna wa ɗaya daga cikin muminai ba wani bai kama ya tsayi ya karya shi ba amma duniyar da muka zama ba mu jin tsoron mu mu ne arewa mu ne da yawa mu ne da sarakuna mu ne da gwamnoni mu ne da kaza mu ne da kaza duk ya tafi a banza ba mai shakka mu ka duba yadda ake girmama kafiran nan a kebbi state zamfara state katsina state sai ga arne ne fa ya jana yasa yasa suke kai daɗe sun kai daɗe amma shi a nan ka gani da yake wulakanta musulmi to yana daga cikin alamun tashin alkiyama yana daga cikin alamun tashin alkiyama za ku zama ba ku damu da rayuwar junanku ba ba ka so na ba na son ka ba na son ci gaban ka ba ka son ci gabana amma da wani wanda ba mu ba zai zo gaban mu yayi kudi ba ruwan mu da shi Allah ya amin to sai mun gyara wannan ba zai gyaru ina wallahi ba zai gyaru ba ai kiyamar ba ta zo bane ai abin sai dai fatarin chabewa nan gaba zan gyara maka sai dai ya fi hakarin caɓewa in dai ce aka sa a gaba domin nan gaba ire-irenmu da muke mun kasa kasau to za a nemi kuma irenmu a rasa ai karewa muke yi yanzu ba gashi mu ana wa'azi muna zuwa mu zauna mu ji ba to nan gaban ka zo ka sa kalmin wa'azin ka faɗi wani abin da ba ke wani zai tashi sun dige ka saboda irinsa ne suka fi yawa yanzu kuma irin mu masu jin wa'azin ne muka fi yawa don haka za ka faɗi komai ba ka shakka to nan gaban an zo wa'azin nan gaba wallahi ba zai yi ba ga barayi ga mashaya ga yan caca ga fasukai ga yan luwaɗi ga yan madugo ka zo ka ce zuna bakin sai ai da mu yake Allah ta shi kawai sai a mamake ka nan gaba wa'azin ba zai yiwu ne kawai daga ran da fanɗararru suka fi masu kirki yawa to magana wa'azi ta ƙari kuma ka lura wannan hanyar da aka ɗauko ta kafa irin su arewa gidan tv 24 nan gaba tafiya take tafiya banda ma Allah ya sa waɗansu na ta ƙoƙari a jana ta karantar da yara haddan alƙur'ani ana ta yi kaɗan kaɗan dai amma waɗanda suke lalacewar sun fi waɗanda suke shirya yawa ninkin ba ninkin Allah ya sauwa sai ce inna Allah la'ana al-kafirin إن Allah ya الكافرين وأعد wa سعيرا kuma ya يسقيني وكافرين كما Sa'ira wata wuta وتوتان zafi. domin ita tafi kowace wuta zafi wutar sa'ira Allah ya ce kullama khabat zidnahum duk lokacin da wuta ta fara yin ƙasa ƙasa sai mu ɗan disa masa sa'ira sai zafin ta Allah ya kare mu خالدين فيها خالدين فيها أبدا نعم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة ما سد وما أشكي ونموتا هر أبدا لا يجدون وليا بذلك وانا مجد انشي مسوي كومتي مكيدة ذي تمكيسو يهنا أي مسو عذابا الله يسعرين Sai kuma sai ne. Wa ƙwano bala iya wa matuƙan labo juhu hunfin nari, Allah ce ran da za mu dinga jijju ya a cikin wuta. na suna cewa ya laita na ya kai can ra'ana Allah ina mun ma mun yi wa Allah ɗa'a? wa ra'ana rasula ina ma mun yi wa manzon Allah da'a da ba mu samu kanmu a cikin wannan azaba ba wa qalu ce rabbana ya ubangiji inna aqana sadatana mu ba mun bi shugabannin mu ne ko shugabannin kungiyoyi ko shugabannin addini ko shugabannin siyasa ko shugabannin aiki iyakacin dai wani shugabanka da ka yadda ka saki gaskiya saboda ka dada masa wa ana da manyanmu hawaballo na sabila sai suka fatar da mu ta farkin Allah madaidaici to me za su roƙa musu ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ربنا waɗannan shugabanni da suka halakar da mu a duniya suka hana mu jin gaskiya suka hana mu aiki da sunnar manzon Allah ka riɓanya musu azaba riɓanye ninkin baninki wal anhum ka tsine musu la'anan kabira tsinuwa mai girma aga ƙarshen mai da wanda aka bi kewa in dai ba a kan sunnar manzon Allah duk biyayya kar ta saba wa sunna in ka kuskura ka bi wani ba kan sunna ba to ka ji shin da kada adallani an zikir ne? idh ja'ani laqad adallani an zikir ba'da idh ja'ani hmm. wa kana ash ce wannan bawon Allah shi ne ya ɓaddani an zikir gabarin wa'azi na ki ya hada ni zuwa ba dama in je ba da in za a ne amma wa'azin ya zo min na fahimta na gane amma shi ya ne Allah ce ka da shaitanu da insani fadula shi ko shaitan ya kasance ga mutum mai tabarwa ne in ya ga haka sai yi dariya ce ma ku zo dai mu shiga ba dai wuta mace ce kan baban ku aka kore ni sai na rama Allah ya kare mu saboda haka ɗan uwa musulmi mai riko da sunna mai riko akan mu tsaya akan tauhidi in ka ga tafiyarka ta addini ba a kan tauhidi kake ba to maza ka sako daga kan wannan tafiyar ka dawo kan tauhidi in ka ga malamanka da kake wa biyayya aikinsu ya saba wa karantarwar manzan Allah to ka sako ka dawo ka kyale su domin kai ka sani ne ƙur'ani sura biyu ce a cikin makiya badaniya makiyya madaniya sau da haka idan mutum yana kan bata a nan najeriya idan ya tafi saudiya sai ya wai na saudiya su ma batattu ne allah kan cikin cewa da wasu raɗaɗa kuma a duk wahabiyawa ne to wahabiyancin shi ne gaskiya in za ka bi shi ka bi shi shi ne ƙura'ani da sunan mazuwa an <clears throat> saboda haka shugabanci ba a ce babu kyau ba shugabanci abu ne mai kyau amma idan an yi ɗa'a ta hanyar karantarwar addini kamar yadda manzon Allah ya tsora ka akai shugaban ka yace karka saba wa tafarkin annabi karka saba wa sunna karka saba wa tauhidi to wannan shugaban ka rike shi daidai wanda duk yace dawo kan alqur'ani ka dawo kan sunnar manzon Allah wannan masoyin ka ne in an tashi za ku yi farin ciki ta amma duk wata soyayya da za ta haɗa ka da wani mutum a nan duniya wallahi in ba addini a cikinta soyayya ya iyakacinta duniya kuma je lahira ne ne zai haza Allah ya kare سيتي يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا فأتبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وكيلا التي يا أيها الذين آمنوا يقوموا في إيماني لا تكونوا كالذين آذوا موسى kar ku kasance kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa kana rajulan hayyan annabi Musa mutum ne mai yawan jin kunya sikiran mai ɓoye tsayancin sa la yura min jildihi shay'un ba a ganin komai daga fatar jikinsa istihya minhu don jin kunya A azawu sai suka cuce shi man aza wanda ya cuce shi min bani Isra'ila daga cikin bani Isra'ila fa qalu sun su addinin su a lokacin ba a haramta musu ganin tsayancin juna ba to shi annabi Musa sai Allah ya sa masa kunya baya yin tsanki a cikin mutane sai suka ce ma ya tasattaru hadha tasatturi illa min aibin fi jildihi imma barasu wa imma udura wa imma afa <clears throat> abu uku ne yasa annabi Musa baya bari a ga jikin shi ko da yana da kuturta ko yana da gwaiwa ko kuma yana da wasu cuta da yake so baya so kowa ya gani haka la yawman wahada sai wata rana shi kadai yake jera rafi zai wanka haka la ya bahu ya kwaɓe tufafinsa na hajjarin ya tsora kan dutse sun maga tattala sai ne shiga yin wanka falan ma fara ga lokacin da ya idan da wanka aka bala da su yaji ya duba inda ya ajiye tufafin liya kuma ha dan ya ɗauka ya sa wa inna a a da bi saubihi sai ga dutsen ya tashi da rigarsa ya gudu Ba fa kaza musa a asahu sai annabi musa ya dau sandarsa wadana bal hajara yanayin dutsen nan ya dalle mika sandan ya ɗauko kayansa waje ala ya sau biyu, hajar saubi hajar saubi hajar tufafi na kai dutse tufafi na kai dutse yana bi dutse yana ƙara matsawa cikin jama'a yana bi dutse yana ƙara matsawa cikin hattanta ha ila mala'in min bani isra'i. sai da dutsen ya zo cikin wata tawaga ta bani isra'i fara auru ƙoriyanan a hasala ma karanta ba sai su gan tsirara amma mafi kyawun halittar Allah wa bara a sai Allah ya kubutar da shi mai ma ya kuno daga abin da suke faɗa wa kamar hajjar a nan sai dutsen ya tsaya ba a kasa sau ba mun fada isa ya ɗauki da zai saka wanda fi ƙabil ya baraban bai a ya ɗauki sandansa ya maka wa dutsen wallahi inna bil hadari lanadaban min athari bardihi thalathan aw arba'an aw kamsan sai na wa dutsen nan bulala biyar ko hudu ko biyar zalika qawluhu ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw musa shine Allah yake ya ku masu imani kar ku zama kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa fabara'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya barantar da shi daga abin da suka faɗa na jifansa da gwaiwa wa kana inda Allah wajiha shi annabi Musa ya kasance yana da matsayi mai daraja a gurin Allah. Na. Ya ayyuhal mu'minuna amanu bi Allahi wa qulu qawlan سبيلا Allah ce ya aiwa lazai na amuru ya kuma su imani ita kulla ku ji tsoron Allah wa kulu ƙaunar sadidan ku faɗi magana wacce ta dace ku faɗi magana wacce take mustaƙiman la'i in jadafi kuma duk maganar da babu karkata a kanta maganar da ta dace da karantar alkur'ani maganar da ta dace da sunnar manzon Allah e eh, yuslihi lakum a'malakum Allah zai gyara ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku zunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu wanda ya ma Allah da'a yawa manzon Allah da'a faqad faza fawzan azima wannan yayi rabu rabu mai girma Allah ka samu na ciki kun ga duk cin ribar duniya babu a ce ka mutu ka yi ma Allah ka yi wa mazan Allah ɗa'a babu riba da ta wuce wani shi ne ka mutu akan la ilaha illallah Allah kai mana arzikin haka sai ce ina a al-amanata inna aradna al وحملها الإنسان إنه كان ظلوما Allah ce inna a rabdun al'amanata lalle hakika min bijiro da amana ana samawa ce wa ardu akan samman bakwai da ƙasa wal jibali da duwar wasu ba bayyana an ya hamilna ha sai suka ki ɗauka kowanne ce wa ashfaqana min ha suka bi tsoron ɗaukar amana wa hamala alayhi sai dan adam ya lungume ta ya dauka innahu kana shi dan adam ya kasance zaluman jahulan mai zalunci ne kuma mara sani dan uwa amana tana da nauyi in mutum zai gaya maka magana kaga ya waiwaya ya waiwaya amana ce baya so kuma ne in ka kuskura kana bari ka ce yanzu muka rabu da mutumin naka ai ai ya ce kaza kaza kaza kaza to shi shikenan kafarar da ne Allah kare so da haka amana babbar tsakanin bawa da Allah shine sallah farko tauhidi sallah azumi zakka haji sannan ka tsare farjinka ana ganewa ka tsare idanunka amana ne ka tsare kunnanka amana ne ka tsare hannunka amana ne ka tsara kafafuwanka amana waɗannan su ne amana ta farko da Allah zai fara tambayar ka don su ya halitta maka su dan ya baka gadin su ka tsare su ya baka dama an kaga dama fa man sha'a fa ninu wa sha'a fa lakum in wahdainahu jidai. Allah biya maka waɗannan yanzu kai ne zaka yi abinda Allah yake so da su ko zaka ki zaka kare su gwargwadon iko ko zaka bi su fa ƙarfinka? zuciyarka ma amana ce yasa manzo Allah inda ce inna fil jasadi mubga cikin gangan jikin mutum a kuma tsoka in ta gyaru duk jiki ya gyara Allah ka sa zukatan musu zama gyararru wannan ita ce amana da ake so mu kiyaye yan kwa musu in ka kiyaye to ka tsira in baka kiyaye ba kuma bala'i ya zo Allah shi kiyaye mu

liyu'azzib Allahu al-munafiqina wal munafiqati domin Allah ya azabtar da munafikai maza da munafikai mata wal mushrikina wal mushrikati da mushrikai maza da mushrikai mata su kam ta su ta kare su mutu akan haka Allah ya tsare wa yatuba Allahu ala al-mu'minina wal mu'minati Allah kuma ya karbi tuba akan mu'mine maza da mu'mine mata Allahumma ja'alna minhum wa kana Allah Allah ya kasance mai gafara ne kuma Allah mai jin kai Allah ka gafarta Allah ka jin kai gari sura ta kare baki sun iso to da haka ba za mu tsawaita ba nan za mu dakata abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu nada wanda muka yi da hadisin ne da rashin karancin sani Allah ka yafe mana yadda muka taru Allah ka tara mu cikin jannatin firdaus malam sai ka gabatar mana da baki ko